ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna lahadi shida ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha takwas ga watan hudu shekara ta da ɗaya idan ba ku manta ba wannan makaranta ta alkur'ani da take gudana cikin wannan wata mai albarka ramadan a jiya mun tsaya muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya kan aya ayata 35 a yau za mu ɗora kan ayata shida mai allah ya ce الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يظلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون نعم Allah مالوك ya ce in كفروا na kafaru lallai waɗannan da suka kafirta yanfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah domin su kare ko su kange ko su toshe ga barin hanyar Allah duk yadda za a yi a musulunta a gane addini to sukan kashe kuɗi don su hana wannan Allah ya ce fasoyin fi ƙunaha da sannu za su ciyar da dukiyoyin nasu sun mace kuna alaihim hasara sannan ta kasance na dama da hasara a gare su sun mai gulabun sannan a ƙarshe kuma a rinjaye su wallabi na kafaru ila jahannama yusharun waɗannan da suka kafirta zuwa wutar jahannama za a tattara su a tura gobe kiyama Allah ya tsare liyamiza Allahu al min at-tayyib abinda ake na yakin badar da abinda ya faru da kuma har yanzu har gobe wasu abubuwan da suke faruwa Allah ya ce liyamiza Allahu al min at-tayyib saboda Allah ya ware ya rarrabe daga wato a cire mummuna daga cikin tsarkakakke ko a cire kafirai daga cikin muminai Allah yakan sabbaba abin da yake sabbabawa na yaƙi domin a rarrabe a gane suwaye ne muminai kuma suwaye kafirai wa ya ja'ala khabitha ba'dahu ala ba'dhin kuma ya sanya shi wannan mummuna din kafirai kenan sashi bisa sashi wa hu jami'an ya tattara su ga baki ɗayansu wa ya ja'aluhu fi jahannam ya sanya su cikin wutar jahannama gobe kiyama Allah ya tsare mu Allah ya ce ulaika humul khasirun ire irin waɗannan su ne hasararru wanda suka zo duniya don su bi Allah su bauta mai su bi manzo suka ƙi suka yi ta ma faɗa da addinin suna ya shi kuma suka mutu a haka to iri irin waɗannan su ne hasararru wannan aya ta farko malamai sun yi bayani kamar kala biyu wajen sababin saukatta kamar yadda kuka sani wannan sura tana bayani ne akan yakin badar yakin badar farko mun ji bayani cewa lokacin da wato abu sufiyan ya ji labarin za a tara ayarinsa na kasuwanci a hanyarsa ta wucewa madina zuwa makka daga sham da ya taho ya aika ma mutanen makka siyo gangan ko don su zo su kare wannan dukiya tasu wannan shiri da suka yi sun yi gangan kone sun raba goron wato cewa kowa ya kawo ɗaukinsa don mu kare dukiyarmu mu fita a je a yaƙi manzo a yaƙe su mu ƙwace dukiyarmu ko mu kassara su wannan lokaci sun tare himilin dukiya raƙuma wani zai ba da raƙumi goma wani goma haka aka tara guziri na nuna alfahari aka tara kuɗi saboda a zo a yi wannan yaƙi a karya musulunci da musulmi kuma su ƙwace dukiyarsu wasu malaman suka ce wannan shine sababin wannan aya Allah ya faɗe ta wasu suka ce a'a bayan da aka zo aka yaƙin badar aka yi masa abin da aka yi masu da hasarar da suka yi da baƙin ciki da suka gamu da shi an kashe wasu an ribace wasu to shine da suka koma suka yi mitin cewa to lallai su yi shiri na ɗaukar fansa suka yi nan ma suka gayyata a haɗa dukiya wacce za a dawo maka a zo a yaƙi manzo a yaƙi musulunci a karya shi saboda abin da aka yi musu ba su ji daɗi ba shi ne suka taho yaƙin uhudu wannan abin da aka tara na zuwa wannan yaƙin shi ma an san yadda yaƙin uhudu da muka karanta suratu ali imran galibi an yi bayanin yaƙin uhudu wasu ka ce wannan ne ya sa duk dai ibn kasir da ya haɗa bayanan nan ya kawo sai ya ce in ka tattara su duka da wannan da wancan ɗin shi dalilin ya ce wa ala kulli halin wato wa ala kulli takadirin fahiya amma duk ma da ka ƙaddara ko don dukiyar da aka tara aka taho yakin badar aka taho kullum za a yanka raƙumi goma a ci da mata suna rawa gashi suna ga masu kaɗe-kaɗe ga giya a sha ko dai wannan ɗin ne ko kuma wanda aka taho yakin uhudin ne dai ya ce ma wanda dai ka ƙaddara ibn kasir ya ce wa in kana sababu nuzuliha khasa فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليسدوا عن اتباع طريق الحق wato ko wancan ko wancan Allah ya ba mu labari a ayan nan da muka karanta yanzu su kafirai suna ciyar da dukiyarsu domin su kare mutane daga fahimtar addinin Allah da bin hanya ta gaskiya kuma Allah ya ba mu labari cewa fa sayaf'aluna zalika thumma tadhhabu amwaluhum za su yi hakan amma dukiyar ta su za ta tafi babu wani gurbin mai tai kamar yadda ya faru a Badar sun taho da duk abin da suka taho da shi sun koma da wani abu ba su koma ba duk ta tafi shi ma uhudun da aka yin duk da wasu musulmi sun shahada ainihin ma ba yadda suke so suka samu ba haka Allah ya ce in innal na kafaru lallai waɗannan da suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah don su toshe hanyar Allah wannan aikin shi Ibn kasir yana nufin da sun yi yanzu ma suna yi gobe ma za su yi amma haka za su yi ta yi fasayin fi ha da sannu za su ce da dukiyan sun mata kuna alaihim hasara sannan ta kasance hasara a gare su a yau ɗin nan kuna jin biliyoyi nawa ake kashewa don a rusa musulunci nawa ne kukun sani tun da aka yi 11 septamba wanda kowa ya sanya aka yi shi yaya aka yi har yanzu an kasa cewa ga wanda suka yi wanda suka yi abin da suka yin sun riƙe shi mafaka ta yadda za a yi ta auka musulmi ana kashewa kuma daga sannan aka fitar da doka ta cewa dokar faɗa da ta'addanci a ƙarƙashin dokar faɗa da ta'addancin ba shi ne yau abin da ake ba a duniya na kashe musulmi a'a duk wani musulmi ya fito zai na kira ga addini yana taimaka ma addini to shine ta'addanci tun lokacin kafiran duniyan nan suka sanya duk wata ƙungiya ta musulmi da take taimaka musulunci suka sa aka soke ta sannan suka rika bibiyan duk inda take samun kuɗi suka toshe irin su mu'assasatul haramaini irin su almuntada da iri irin su a duniya da yawa duk suka soke su suka soke rijistar su amma su daidai lokacin kuma suka ci gaba da tura kuɗaɗe duniya don a yaɗa kiristanci domin a bunƙasa shi domin a da fitina inda musulmi suke in fitinar ta tashi an kashe maza a kwashe 'ya'yan aje a ce an ba su matsuguni daga nan a mai da su kiristoci daga nan a mai da su kafirai duk da kuɗin wannan suke ta yi a tura mu wancan bishop a tura mu wancan rabaran a tura mu wancan haka suke ta yi wannan shi duk ba adanci ba ne haka suke ta ciyar da dukiyar tasa amma da suke ya hana yaɗuwar musulunci ya hana ci gaban addinin musulunci matasa zarata kullum ƙara fahimtar musulunci suke kaga yaro yana gaba gaba a sahun a masallaci salloli biyar ba su wuce shi kaga matashi ya haddace qur'ani kaga matashi yana karanta sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga likita a asibiti amma ya haddace qur'ani kaga injiniya amma ka gan shi ya haddace qur'ani kuma ba wai a afirka kaɗai ba har a su can ƙasashen turawan musuluncin kullum ƙara tumbatsa yake yana burin ƙasa kuma tare da dukiyar da suke ta kashewa wajen faɗa da musuluncin shi ya sa shi ibn kasir ya ce wannan aya amma ce haka kafirai suke za su yi ta kashe dukiyarsu a ɗauka yakin badar na na uhudu dalili ne da sababin saukar aya amma har yau har gobe al'amarin na nan bai canza ba za ka ga ana turo ma ɗuɗin kuɗi bankuna taimako ne zuwa ga kiristoci zuwa ga wata coci yasa sa haikaji ji sun je sun gina asibiti sun gina makaranta an gina gidaje din na tallafi ne don a ja hankalin masu raunin imani su je su masu shiga kiristanci haka ake ta yi amma duk da ake yi ya hana masu musulunci su musuluncinsu ya hana ci gaba da addini yanzu ka ɗauka ko iya wayanka nan shekara ashirin ko talatin ka ɗauka inda ka sani da masallace nawa ne na juma'a hmm? ko kano ɗin nan da sai mun je biyu ke muke sallah muka dawo da awa ko can bokabo cikin abin nan kenan ana nan yanzu masallace ina jin na suna ba za ka iya kirga su ba kuma ba wanda baya cika duk wanda aka bude ba za ka je ka ga rabin shi ne gaba ɗaya cike me yake nuna maka wannan ci gaban addinin musulunci da riko da musulunci tare da kuma ana faɗa da shi ɗin suna kashe dukiyar tasu amma wannan baya hanawa shi yasa Allah ya ce sun mayu sannan su yi su gama a rinjaye su kamar yadda ya faru a Uhud a Badar suka kwaso dukiyar suka zo suka yi abin da suka yi kuma aka ci su a yaƙi wallazina kafaru ila jahannama yusharun waɗannan da suka kafirta muddin sun mutu suna kafirci ba su tuto ba lallai zuwa jahannama za a tattara su a tura gobe kiyama Allah ya tsare liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah ya ce wannan yana sabbaba yaƙi ne wani lokacin a yi shi ko wani abu da zai taso domin a tantance tsakanin aya da tsakuwa shine wato liyamiza al-khabitha min at-tayyib dan a cire mummuna malaman tafsiri suka ce alkhabir shine alkafir at-tayyib kuma shine almu'min dan atace tace suwaye muminai suwaye kuma wanda ba muminai ba wajen fassara ayar ibnu kisir yace tana iya fassara ana iya mata fassara biyu wannan tamizi ko anan ne duniya kamar yadda aka yi a badar aka yi aka tantance muminai wanda suke bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kafirai wanda suke bayan abu jahal aka tantance ga sunan makiya musulunci aka tattaro su duk suka fito maka, aka zo aka kama wasu aka aka yaki wasu ko shi ake nufi ko kuma wasu abubuwa da duk suke faruwa a nan duniya na irin wannan kamar yadda aka yi a Uhudu aka yi a Handak iri-irin shi ne ko kuma ana nufin gobe kiyama yadda za a mayyaze 'yan aljanna su tafi aljanna 'yan wuta kuma su tafi wuta to ya ce duka fassarar nan biyu kowace za ka iya mata domin akwai ayo da suke goyon bayan hakan in ka ɗauki fassara ta cewa a wannan mayyazewa a lahira ne za a mayyaze tsakanin alhabis da kuma tsayib ai Allah cewa wato summa na ƙulu lillazina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum fa zayyalna bainahum ranar da za mu ce ma waɗannan da suke shirka makanakum ku tsaya can wurin ku ku kar ku haɗo an tumo shuraka'ukum da ku da ababen shirka ku fa zayyana bainahum sai mu ware su mu tsame su mu bar cire tsakanin wato muminai kenan aga inda za a hisabi dama za a je akwai siraki da za a ketara wannan siraɗin daga nan ne duk wanda yake kafiri ba zai tsallaka ba mumini shine zai samu ya tsallake to kaga su sai a bar su a nan a wata Allah ce wa yawma naqumu wato wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da kiyama za ta tsaya fa ranar nan za a rarrabe ga nan jama'a muminai can kuma ga jama'a kafirai domin kun san za a bazo da wato takaddu ne wanda duk yake ashabul yamin takardar shi za ta zo ta liƙe mai a hannun dama ashabul shimal su kuma takardar ta zo ta liƙe musu a hannun hagu ba zaɓi ba ne wacce ka in sun taho ka miƙa hannu ka cafa a'a ba zaɓinka ba ne kowa a sahabul yamini za su karɓi takardarsa a dama su kuma a hagu ba yadda suka iya to tun daga nan za su fara sanin inda za su dosa a zo a yi hisabi a zo a sa saraƙi duk wannan shi ne Allah ke cewa a ranar kiyama za a rarrabe ne ma'anan nan tamize da ake nufi a wasu ayin kuma da aka ce a'a ana nufin a duniya ne shine abin da ya faru a yakin badar da irinsu yakin uhudu lokacin da manzo ya ce a fito yaƙi muminai suka karɓa kira suka fito munafukai suka noƙe kaga an mayyaze kenan an cire aya an cire ta an cire tsakuwa cikin aya munafukai irin su abdullahi bin ubay bin salul suka daƙile suka ƙi fita shine Allah ki cewa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillah wal ya'lamul mu'minina wal ya'lamul ladina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum to kaga an mayyaze kenan yaƙin uhudu kun san farkon karewar shi munafukai sun riga sun tsira annabi ya ɗauro ɗamarar yaƙi zai fita da rinduna kusan ka ce soja wajen dubu uku dandana abdullahi bin ubay bin salul ya ja kashi guda ciki ya ziga su ya ce a'a ba za a je yaƙi in mun je kashe mu za a yi kaza kaza to shine Allah ke ba annabi labari cewa ma asabakum yawmal taqal jam'ani abin da ya same ku ranar da jama'u biyun nan suka haɗu a Uhud kenan fa bi hakan ya faru ne da izinin Allah wuli alamal mu'minina dan kuma Allah ya san suwaye mu'mine dama ya san su amma ya zai su a ware su kenan wal ya'lamu alladhina nafaqu kuma dan ya san suwaye suke munafunci suwaye munafukai wanda suka ce su ba za su fita yakin ba wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aka ce ku zo ku yaƙi don Allah saboda ɗaukar kalmar Allah a wudi fa'u ko ku tunkuɗe abinda za a yi muku na ba daidai ba an zo madina ƙalu sai suka ce launa alamu qitalan latta ba naku ai mu da mun san yaƙi za ku je da ba mu bi ku ba amma tunda ya yanzu mun sani mun dawo ne suka zame annabi ya riga ya ɗaura ɗamara tun daga nan ya ce ai bai yiwuwa ga annabin Allah ya ɗaura ɗamara sannan kuma ya kwance ta sai Allah ya zartar da abin da ya so ya zartar haka aka fita aka ƙarasa yaƙin uhudu abu na farko kuskure na biyu kuma wanda suka sauka daga inda aka aje su nan ma ya zama sababin shahadar wasu to abin da nake so dai in gaya mana a nan wannan aya tamyizi bainal khabith wa tayyib zai iya faruwa gobe kiyama ‘yan aljanna za su tafi aljanna a mayyaze su ‘yan wuta za su tafi wuta tamizi zai zama a nan duniya sadda duk ake tafiya Allah zai iya ware wanda suke ba dan Allah suke ba ya tantance su wanda suke a dan Allah su kuma su gaba ko kuma kamar yadda aka yi a Uhud wato a badar tsakanin rundunar manzo da ta kafirai Allah ka mu gani me Allah ya ce نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تتولوا فاعلموا أن na'am allah نعم المولى ce النصير نعم الله مدوكي ka gaya ma waɗannan da suka kafirta in yanta huyu gufar lahum ma kaji salafa idan suka daina abin da suke na kafirci kuma suka daina yaƙan manzo yi gufaru lahum ma kaji salafa za a gafarta masu abin da ya wuce za a yafe musu su daina kafirci zo su musulunta su daina yaƙan musulunci to duk abin da suke na baya ba za a waiwaya a kalle shi ba za a gafarta musu domin shi al'islam ya jibbo ma qablahu haka annabi ya ce musulunci yana share abin da aka yi kafinsa eh kaga Allah maɗaukaki yana nuna shi mai rahama ne mai gafara ne duk barnar da mai barna zai ba barnar da ta wuce shirka da kafirci amma in yau ba ya zo ya ce la ilaha illallah ya tuba ya bari shi kenan Allah ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata wa in ya udu na'ud in ko suka dawo suka ci gaba da yakar musulunci bayan abin da suka gani a badar kenan bai zama masu izina ba Allah ya ce wato ainihin wa in ya udu faqad madar sunnatul awwalin idan har suka dawo suka ci gaba da yaƙarka ko suka ci gaba da yaƙar musulunci to haƙiƙa sunnar wanda ta gabata ta shuɗe ko al'ada abin da ya gabata a badar sun gani to zai iya sake faruwa sannan abin da ya faru ga al'ummomi da suka wuce irin adawa samudawa mutanen annabi ludu to fa ya riga ya wuce ma na farko to su ma irin wannan abin zai same su wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su su kafirai har sai ya zan fitina bata kasance ba malaman tafsiri suka ce fitina anan ita ce shirka wa yakuna dinu kulluhu lillah addinin wato addini ya zan dukkansa na Allah ne ya zama ba abota ma kowa sai Allah a ban ƙasa fa inin tahau idan suka bari suka bar abin da suke na shirka da cutar da manzo fa inna Allah ma ya'maluna basir lalle Allah game da duk abin da suke aikata mai gani ne in sun bari Allah yana gani in ko sun je sun boye suna ci gaba da yi Allah yana gani wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum in suka juya baya suka kijin abin da aka gaya masu na daina yakar musulunci suka ki dainawan suka ci gaba fa'lamu ku mu'minai ku sani anna Allah maulakum lalle Allah shine majibincinku shine mai taimaka maku ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da Allah a ce shine majibincinka sannan ko madalla da a ce Allah shine mai taimaka maka wannan ayoyi muka dube su ana ƙara jan hankalin wato wanda suke kafirci suke ɓanna da duk ta kai ɓanna kada wannan ta sa su ce to ai su abin da suka yanzu kuma ma me za su a gafarta musu a'a duk laifin da mai laifi ya ko da zai kai sama girman zunubin in ya ce Allah na tuba shi kenan Allah zai shafe masa shi ya sa ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan mas'ud annabi ke cewa man ahsana fil islami lam yu'akhaz bima amila fil jahiliya duk wanda ya kyautata a musuluncinsa to ba za a kama shi da laifin da ya lokacin jahiliya ba ba a makota da wato ko maganarsa ba a yi yau mutum ya zo ya musulunta yana cikin ku da can kun san yana shan giya yana kaza yana kaza to fa wannan firan ma ba za a riƙa yi masa ba dan wancan yayi ne lokacin yana kafirinsa yanzu ya zo ya musulunci wannan musuluncin shikenan ya wanke masa wancan abin da yayi din wanda ya yi lokacin ba shi ba musulmi ba ne sa ba mutum bai musulunta ita ce mai tubabbe wannan kuskure ne ko wanda ya musulunta nan ai daga ran da ya musulunta nan sunan shi musulmi sunan shi dan uwa amma ba a gaya mai wata kalma da zai rika jin wani kaikai a zuciyarsa saboda me ga abin da manzo sallallahu ya yace sannan a cikin hadisin da ya inganta cikin musulmi manzo cewa al-islamu yajibu ma qablahu wa tawbatu tajibu ma kana qablaha shi musulunci yana share abin da ake kafinsa haka nan ita ma tuba tana share abin da ake kafin tuba ɗin kenan ashe kada mutum ya laifi ya ce shi duk abin da ya a'a ya zai kar ku manta da kisar mutumin bani isra'ila ya kashe rai tasa'in da tara ya je wurin wani jahili ana ga kamar malami ne Kun san wasu na shigan malamai ko in ka gan shi zai ka ce yana da ilimi yana da fikihu yana da ya je wurin shi ya tambaye kaji kaji taɓargazar da na yi na kashe rai tasa'in da tara ko da yadda zan in tuba ya ce wai wai rai tasa'in da tara ai ba yadda za a kai sai ya ce to shi kenan bari in haɗa da kai in cika ɗari da ba hanyar tuba bari in haɗa da kai ya kashe shi ya gaba sai Allah ya jefa shi hannun malami ya tambaye shi kaji kaji taɓargazar da nai na kashe rai ɗari ko da yadda zan tuba ya ce ah me zai sha makance ka da rahamar Allah me zai hana kawai abin da za ka bar garin da kake nan garin maɓannata ne ka tafi garin mutane inda za ka bauta ma Allah tare da su ka je can ka tuba shikenan ya ɗau hanya ya tafi kafin ya kai ajali ya zo masa duk kun san hadisi yana nan cikin bukhari ko ajali ya zo masa Allah ya turo mala'iku kun san masu ɗaukar rai akwai mala'ikun rahama akwai na azaba mumini mala'ikun rahama suke zara ran shi kafiri kuma eh, wato mala'ikun azaba to dai sai suka taho duk wannan bangaren biyu suka zo suka ta rikici wannan suna cewa nasi ne dan bai taba abin arziki ba tun da yake mala'ikun azaba kenan ko wanda Allah ke cewa wannan zai aiki garka eh in za su fisgiran kafiri fisgai suke yi su kuma wannan shaɗaci na shaɗa su ma suka suka ci ya tuba ya tuba ya ba abin da yake namu ne wanda za su zare rai suke zare shi a hankali cikin lallashi sai Allah ya sake turo wani mala'ikan ya masa shari'a ya raba masu gaddama ya ce tun za abin da za ya auna ƙasar da inda ya baro da inda za shi a men ɗinta a ga ina ya fi shiga aka auna sai gashi ya fi shiga ƙasar da za shi da ɗani bai fi nan ba shikenan rigima ta ƙare ko ba ta ƙare ba rigima ta ƙare mala'iku rama ka ɗauran shi wanda zai nuna maka kenan duk laifin mai laifi in ya tuba Allah zai karba kai dai maza ka tuba kafin ajali ya zo ma kafin rai ta zo makoshi kafin rai ta zo gargara dan in ta zo makoshi to nan kuma ba a karɓa tuba kamar yadda fir'auna da ga ruwa ya taho nan da nan zai haɗe sai ce inni tubtul ana ni yanzu na tuba ka ci a ah, sai yanzu wa kada a saita bayan kai ta ka yi ɓarna. ba za a karɓi tuban ba to shi yasa 'yan uwa musamman matasan mu da lokacin shaidan ke fisgar su ta jin su kamar ka tuba ya ɗan uwa ka bar abin da kake amma ka daina zama inda ake ɓannar idan unguwa ce ka daina zuwa in layi ne ka daina zuwa saboda wuri yana da tasiri yana da tasiri a rayuwar ɗan adam ko bai da shi yanzu ka taso a cikin sabon gari hadda ƙur'ani anya za ta samu balle hada hadisi balle karatun fiqihu hmm? ba ma an ka taso in go koke fa inda ake hadda qur'ani ka haddace ko ba za ka haddace ba kowane abu yana da bigiransa da gurbin sa in kana sabon gari waccan ta wuce tsirara wancan ya sha giya ka sai ka rika ga wannan abuwa ba komai ba ne kana ganin sai da kullum amma in kana inda ake alheri kai ma sai ka shiga ana yi da kai shi yasa magabata ba sa yadda su kafa gida sai sun binciki gidan suwaye makwabtan Shi ne ake cewa wato ibhas anil jari qabla dari maza maza ka bincika waye makwabcinka kafin kai ka gina gida kawai ka je unguwa ka je ka tsira gida sai ka yi ashe unguwa duk yan ta'adda ne da mabannata he ka haifi ya ka rasa inda zaka saka kanka sun lalace sun fitsaye saboda unguwa yara ne da fitsararru to dole ne mu kula da wannan yan uwa saboda me ana bukata mu tuba tawbatan nasuha wato ainihin Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah ku yaƙe su su kafirai har yadda fitina ba za ta kasance ba aka ce fitina ita ce shirka ranar mun yi bayani kalmar fitina tana zuwa da ma'anar ibtila'i tana zuwa da ma'anar shirka ko to anan ma'anar shirka ce kafirai ana yaƙa ne saboda su daina shirka saboda duk mai shirka ba zai shiga aljanna ba kuma dan addini ya zama abu guda Allah ake mawa in sun daina wannan to kenan Allah ya san in sun barin ko kuma ba su bari ba in ko suka ki, to lalle Allah shine majibincin ku da shi za ku dogara kar ku tafi ku dogara da wani ku ce su kafiran ne za su taimaka muku ku koma ku dogara da Allah wanda ya dogara da Allah to sai a ce madalla da wannan dogaro da yayi domin ya dogara da wanda zai iya taimaka masa wanda zai tallafa masa Allah shi ne wanda ake dogaro da shi kamar nan da ya ce wato ainihin ni'imal maula wa ni'imal nasir madalla da mai taimako ya zama shi ne Allah kuma madalla da mai tallafi ya zama shi ne Allah me Allah ya ce له وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما والجمعان والله على كل شيء قدير نعم الله مدوكك يتي واعلموا أنما غنمتم من شيء وسني أبن كوكا ganimce shi ko kuka ribace shi min shay'in na wani abu a fagen yaƙi fa anna lillahi khumsahu lallai lillahi khumsahu Allah ke da kashi ɗaya bisa biyar nashi walin rasuli haka nan da manzo walidil ƙurba, da 'yan uwan uwa makusanta na manzo kenan su ake wanda ake ce ma ahlul baiti wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wabni sabili da 'yan tafarki in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah wama anzalna ala abdina kuma kun yi imani da abin da muka sauka ma bawan mu yawmal furqani ranar rarrabe wannan ranar badar kenan yau malcakal jama'a ne ranar da jama'u biyun nan suka haɗu wallahu ala kulli shayin qadir lallai Allah game da komai mai iko ne shi to in ba a manta ba farkon sura na an yi maganar amfal ko yas'alunaka anil amfali sai aka ce qul qul al lillahi wa rasul ko kaga can sai aka nuna gaba ɗaya ganima ta Allah ce da manzo kenan, to sai kuma gashi na aka sake wata magana sai aka ce wa alamu ku sani annama ganimtum min shay'in da abin da kuka samo ganima shi na wani abu fa anna lillahi khumsahu to Allah yana da khumsi nashi to sai kuma aka ce walil rasul walil dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yau malfurkan yau taqal jam'an to kaga sai mu ce ya can kuma ya nan to farko dai mu fara fahimta akwai ganima akwai abin da ake ce ma alfai'u akwai abin da ake ce ma annaflu shine anfal kenan ko annaflu jam'in sa shine amfal to ganima malamai suka ce shi ne abin da aka samu da ƙarfi sai da aka gwabza yaƙi aka samu shi ake ce ma ganima kamar abin da aka yi ame a badar kenan ko sannan akwai abin da yake ce ma alfai'u ne abin da aka yi shi kuma ba wahala ba yaƙi kamar wuraren da aka yi sulhu amma khaibara kaga annabi an samo ganima amma an yaƙi ne irin su bani ƙuraiza da aka kai banin nadir duk da annabi gudu ya tsorata suke suka tafi kenan aka sami abin da aka samu wannan shi ake ce ma fai'u abin da za a samo shi babu gwabza yaƙi sannan naflu kuma shine abin da shugaba kan cire ya bayar ga wasu cikin mayaka ko ya cire ya ba wasu cikin ganima kafin a raba ta shi ake ce ma naflu kaga ya zama kashi uku kenan ko to wannan kenan to shine a nan wurin ita wannan ayar abin da ake so nuna mana ya za a raba ganima yanzu wancan hukunci da Allah ya yi lokacin ana tarbiyyar sahabbai ne domin yakin badar shine yakin farko kuma ana so su tarbiyyantu yasa aka kakkaɓe zukatansu daga ma abin da za a samu na ganima aka ce gaba ɗaya abin da aka samu ganimar ta Allah ce da manzo shi kenan ko a cire rai saboda tarbiyya da ake kada san dukiya da waye ya ja su ya zama su cire ikhlasi a yakin su to yanzu an yi yaƙi an gama sun tarbiyantu ba dukiya ce gaban su ba to sai kuma aka saukar da hukuncin yadda za a raba ganima in an je yaki kun gane da kyau to shine sai ake bayani yadda za a raba ta farko in abin da aka samu na ganima annabi zai raba ta biyar sai ya ɗau kumusi kumusi ne 1 over 5 ko ɗaya bisa biyar kaga saura nawa saura hudu wannan hudu shi za a raba ma sojoji wannan da suka je yaƙi su kuma annabi zai raba masu wannan hudun amma wannan biyar da aka ware shi ne aka ce na Allah ne da manzansa da kuma ‘yan uwan manzo shine zawil ƙurba an ce zai qurba su ne danginsa gida biyu gidan banu hashim da gidan banu muttalib waɗannan gidaje biyu wanda suka fito daga gidan su ake kira ahlul baiti da kuma matan manzo sallallahu alaihi wasallam to su ne ake ba abin da aka samu na kumusi da kuma waɗanda aka ambata ɗin nan sannan kuma su ne wanda ba sa cin sadaka cin sadaka haramu ne a gare su domin su ake ce ma ahlul baiti to ahalul baiti na gaskiya bai cin sadaka wata rana manzo sallam alimna a cikin jikokin shi wani ya sami dabino ya ɗauka a kan hanya annabi ya sa yatsa a hannun shi yana kakare sai da ya kakaro dabinon ya zuba ya ce me yasa ya ce saboda ba san ko na sadaka ne ko na kyauta ba mu sani ba mu ahalul baiti ba ma cin sadaka annabi baya cin sadaka Hassan da Husaini ba su cin sadaka wannan gaba ɗayan gidansa har yau har gobe duk wanda ke jingina kan shiga ahlul baiti ya kamata ba shi ba cin sadaka balle har ya ce yana neman na kakansa ne ko a ba shi na kakanshi, ko kakansa dai baya cin sadaka an gane da kyau to anan in aka cire wannan shi shine aka ce na Allah ne kuma na manzo ne kuna ganewa don aka cire humusin da aka ce na Allah ne an faɗi wannan wasu malaman suka ce za a cire ne kashi ɗaya cikin wannan da sai a yi hidima ga ɗakin ka'aba wasu malaman haka suka ce shi ne na Allah ɗin wasu malaman suka ce a'a na Allah ɗin nan Allah ya faɗi ne amma ya Allah kowa ya san mawadaci ne bai buƙatar komai wannan na Allah shi ne dai na manzo kuma shi ne na waɗannan da aka faɗi saboda haka annabi in ya karɓe shi zai raba shi kashi nawa kenan zai raba shi kashi biyar akwai nashi kun gane akwai nawa kenan akwai na ahalin gidansa sannan akwai nawa akwai na marayu sannan akwai na miskinai sannan akwai na matafiya da guzurin su yanki waɗannan su ne ake ɗaukar na si a raba masu gwargwadon yadda aka ce manzon ya tashi wannan sai ya raba shi biyar ya damƙa shi ne na nashi kenan sai na ahalin gidansa sai na marayu sai na miskine sai kuma na wa kenan ‘yan tafarki ahalus sabili wancan kuma kashi hudu ne sai a mayar da shi shi kuma sai a raba shi ga mayaka su ko mayakan ya za a raba masu sai a duba a ga waye yake da doki yake da abin hawa to sai a bashi kaso nashi da kuma kasan abin hawansa kai kuma da kake kai kadai baka da abin hawa sai a baka kashi daya to haka za a rabu wannan kasan domin shi musulunci ya gini ne akan adalci ba za ka hada hidimar mai doki da hidimar cikin shi da wanda yake shi kuma cikin shi ne kadai gaban shi ba doki abincinsa da abin shansa da shimfiɗarsa da kula da shi ko raƙumi hidimar su ba karama ba ce kai da kake kai kaɗai ba za a ɗauka so na wancan a baku daidai ba to haka shi aka yi bayani a wannan aya da muka ji cewa ga yadda za a kasa kuma annabi ya ƙara bayani a cikin hajji sai an gane da kyau to ka ganin an ware wato zawil qurba sannan kuma an faɗa mana ya tama marayu to marayun nan malamai suke saɓani duk marayu zaka ce a'a marayun da aka mutu aka bar su matalauta marayun da sun sami abin gado suna da dukiya wannan ba a saka miskini kuma shine wanda bai da abin da zai ci wasu ka ce miskini shine wanda bai da abin da zai isai da bambanci kuta yaumin da kuma wato kuta shaharin ko kuma kuta wato sana wasu ka ce fakiri ya fi miskini bukata wasu ka ce miskini ya fi fakiri malamai suke ta kara ma junansu ilimi a wannan bangaren wa ya fi bukata ne wasu ka ce miskini shine wanda bai da abin da zai ci yau in ya fita yau sai ya nemo in bai nemo ba bai da abin da zai ci shine miskini fakiri ko yana da shi sai dai ba zai ishe shi ba in dan albashi ne kafin watan ya kare amma dai yana da na yau na gobe watakila kafin rabin wata an fara cin bashi wannan shi ma fakiri ne inda abin bai kai mai in noma yake yi kafin rabin shekara noman ya kare duk wannan fukara ne to haka suka ce suka ce a'a ai fakiri shine wancan shi ko miskini shine wancan to dukkan dai an lissafa cikin wanda ake ba su sadaka da sadaka ta zakka da sadaka ta tadawi da kuma humusi in an fitar duka ana ba su wanda suke shine duk sunan su yazo a nan wurin kamar yadda muka ji to sai aka ce wato wannan za ku yi haka ne in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah wama anzalna ala abdina yawmal furqani da abinda da muka saukan bawan mu ranar rarrabe wannan yawmul furqani ita ce yawmul takal jama'a. ranar da jama'u biyu suka haɗu jama'a ta wato Abu da kuma jama'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu ala kulli shay'in kadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai an gane da kyau mai Allah ya ce اختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة نعم وإن na'am Allah madaukaki ya ce idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa idza antum katina lokacin da kuke a gaɓa mafi kusa ita ce duniya kenan wa hum bil udwati su kuma suna a gaɓa mafi nesa wa rakabu asfalu minkum sannan ayari na kasuwanci da abu sufan ya taho da shi shi kuma asfala minkum yana can gaba yana can ƙasa da ku ka tuna wannan yanayin da geography ɗin yadda yake walautawa tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at da kun yi alƙawarin haɗuwa a yakin badar a wannan fili na badar lakhtalaftum fil mi'adi da kun saba wajen cika alƙawarin da kuka yi din walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah ya hukunta haka ne domin ya zartar da abin wani al'amari da ya kasance aiwatacce zartacce dama can Allah ya hukunta za a yi badar za a ci nasara kan arna shi ya sa abin da ya faru ya faru li ya halika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka bisa hujja da dalili wa ya haya man haya an bayyana wanda zai rayu ya rayu bisa hujja shi ma da dalili wa inna allaha la sami'un alim lalle Allah la sami'un mai ji ne game da duk abin da kuke sannan alimun kuma masani ne to nan wurin me ake nufi da wannan wannan sura tana suranta mana yakin badar yadda ya faru ba yadda ya faru hatta geographically wurin yadda wai yanayin inda aka yakin ma ake gaya mana shine ake gaya ma manzo iz antum bil udwatil dunya ka tuna lokacin da kuke a gaba wasu ce ciri wato na kusa abin ake nufi badar in ka ɗauke ta tsakaninta da madina kilomita saba'in da wani abu ne kuna ganewa badar tsakaninta da makka kilomita ɗari ne da wani abu to ka tuna lokacin da kuke a gefen badar na inda take kusa da madina kamar masallacin nan ne ku kaddara bada amma nan makka tana nesa da shi kilomita 300 da wani abu madina kuma tana kilomita 70 da wani abu ina ya kusa kenan madina to inda sahabbai suka tsaya gefen badar din ne ta kusa dai da madina din kuna gane kun ga gaban nan kenan su kuma waɗancan wahum bil udwatil quswa su sun abuja su kuma suna gabar badar ta inda take nesa da makka kuna ganewa wancan gaba kenan su kuma nan suka zai ana suranta mana fagen yaƙi kenan sannan Allah ya ce wa rakabu asfala minkum su kuma wannan ayari na Abu Sufyan wanda mun karanto shi a bayan mu kumanta ba asfala minkum Abu Sufyan kamar yadda muka ji ya ji labari za a tare dukiya kayan kasuwanci a kwace ya aika da ɗan sako ya tafi makka ya faɗa musu zo su tare dukiyarsu abu usman tun da mai wayo ne tsohon ba bafatake ne ya ga tsakanin badar da makka kilomita 300 da wani abu kada fasilaki saboda haka sai ya saki hanyar badar sai ya kama can gefen wato kwari na gefen binan bahar maliya ba hanyar badar da ake bi a taho makka sananna daga shan ba sai ya sake ta shine sai ya tafi asfala minkum ƙasa da ku ya bi hanyar da ya biya zanzare ya gudu kenan kuna ganewa da kyau kaga ana nuna ma annabi ya tuna fa wannan ni'imar da aka yi abinda ake so a nuna ita badar wannan yanayin nata ai wajen da sahabbai suka tsaya wuri ne mai zamiya mai rairayi wanda in an taka shi za a rika zamewa su kuma inda wancan suke wuri ne mai tudu amma dan Allah ya hukunta abin da zai hukunta kafin yaƙi aka saukar da ruwa ya dandaɓe wannan yashin da wannan zamiyar kuna ganewa har wa yau Allah ya hukunta abin da ya hukunta ya saukar masu su wancan da tsoro da firgici sannan su kuma aka sanya masu bacci suka yi suka huta duk waɗannan abubuwa da aka yi Allah ya yi ne wato don ya cika abin da ya so ya hukunta na cin nasara a yakin badar sai Allah ya ce walautawa atum laktalaftum fil mi'adi da kun yi alƙawari nan za ku haɗu a badar ku sahabbai da su ɗin sai kun saba za ku saba a wurin kuma za ku saba ma lokaci wuri shine nan ba za ku za ku ce kai wannan wuri ba zai daɗin yaƙi ba ba za mu zo nan ba ko ba haka bane ko kuma lokacin ma za ku saba sai da aka haɗa aka gwabza ɗin kilo ce da daddare wasu ce da rana wasu ce da safe to duk ba a yi wannan ba yaƙin badar yaƙi ne su sun fito za su tara tawaga ta kasuwanci ba da nufin yaƙi ba kawai Allah ya juya al'amarin kuna ganewa su kuma wancan sun taho da nufin su zo su diddai a nan suka haɗu saboda haka Allah ya ce ya yi wannan ne walakin ya ƙazi Allahu amran kana maf'ula domin ya zartar da wani al'amari da ya kasance aiwatacce ya halika man halaka bayyana domin wanda zai kafirce kafirce bisa hujja domin duk wanda ya ga abin da aka yi a badar ya san wannan taimako ne daga Allah to kaga bayan badar ka san za zaka kare da annabi annabin Allah ne ɗan gatan Allah ne kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne to kaga wanda ya kasa ganewa ci gaba da kafirci shine liya halika man halaka an bayyana sannan wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu rayu ne ne yahya anan malamai suka ce wato wa haya man hayya wa yu'min kenan wanda zai imani ya imani shi ma bisa hujja domin imani shine rayuwa shi kuma kafirci shine halaka yasa aka wasafa kafirci da halaka aka wasafa imani da rayuwa imani ba rayuwa bane wanda da ya mutu ba imani ina za shi wuta to ina imani ina rayuwa anan wanda ya mutu ya tafi aljanna shine rayayye shi yasa sai Allah ya ce liyahlika liyahlika man halaka an bayyana wa haya man hayya an bayyana wa inna Allah lasamiun alim Allah mai ji ne kuma masani ne to ban sani kila an gaba za su dan shigo to mu je wa yurikahum Allah ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في ولكن الله سلم نعم إنه عليم بذات الصدور نعم وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في بأعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا نعم وإلى الله ترجع الأمور نعم الله مدوك كيتشي إذ يريكهم الله في منامك قليلا هل يوكتنا lokacin da Allah ya nuna maka su a baccinka ‘yan kaɗan, annabi ya kwanta ya bacci ya farka aka nuna mai su a bacci ai an kaɗan ne ba yawa gare su ba walau arakahum kathiran da Allah ya nuna maka su sun masu yawa ne la fashiltum da kun firgita kun tsorata wala tanaza'tum fil amri kuma da kun sami jayayya cikin al'amarin wannan yaƙi din walakin Allah sallam sai da duk Allah ya kiyaye waɗannan abubuwa hakan bai faru ba li innahu alimun bi zati sudur lallai shi Allah shi ne masani game da abin da ke cikin zukata wa in yuri kumuhum? wa yuri kumuhum iz iltaqaytum fi ayunikum qalilan har wa yau ka tuna lokacin da yuri kumuhum yake nuna maku su kaga ta annabi a tuna manan kuma su sabai kiran ko eh lokacin da ake nuna maku su iz iltaqaytum lokacin da kuka haɗun nan kuka gamu a fagen daga fiyayuni kum kalilan kuka rika ganin su a idanunku su yan kaɗan ne wa yuqallilukum fi ayunihim kuma Allah ya rika karanta ku a idan su ku aka nuna maku su yan kaɗan ne kuna ganewa kuma su aka nuna masu ku yan kaɗan ne a idan su kuna gane wannan maganar wannan Allah ya liya qadi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya hukunta wani al'amari da ya kasance aiwatacce zartacce wa ilallahi turjawul umur zuwa ga Allah wato ainihin ake mayar da dukkan al'amura wannan aya tana ƙara bayani ne na nasarori da dalilai da Allah ya haɗa don a nasara a yakin badar annabi ya yi mafarki kun san mafarki annabawa gaskiya ne annabawa suka yi mafarki gaskiya ne za ka nuna mai ai su ‘yan kaɗan ne ma kaga shi kenan ba matsala wannan mafarki ya so ya ba sahabai labari da ya ba su suka yi farin ciki a to tun tunda yan kaɗan ne annabi ya mu labari kaga danna nan zamu wato wankin hula ne ba zai kai dare ba za mu gama da su dan nan kuna fahimta da kyau saboda haka shine Allah ya ce wato walau arakahum kasiran fashiltum da ya nuna maka su suna da yawa da kun sami sabani sabai su firgita su ji ba za su iya ba wala tanaza'atun fil amri da kun rika jaya cikin al'amarin ku ce to tunda da yawa mu koma a sake shiri ba yanzu ba wane ne to duk Allah ya hukunta abin da zai hukunta walakin Allah sallam duk Allah ya kiyaye waɗannan abubuwan ba su faru ba innahu alimu bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin kiraza shine zukata kenan wa iz yurikumuhum iz taqaitum to malamai suka ce an ce mafarkin annabawa gaskiya ne annabi ya gani an nuna mai su yan kaɗan ne to kaɗan ɗin ne eh a su wajen dubu ne fa ko ba mu karanto a baya ba kuma masarki annaba gaskiya ne kuma nuna mai mafarki su yan kaɗan ne ya kenan to shi ne malamai suka ce ai ka ganin sai Allah ya ce wa idhuri kumuhum idhil taqaitum kuma sahabbai lokacin da kuka gamu da su sai Allah ya nuna maku fi a ayunikum qalilan a idanunku kuma kuka rika ganin su su ‘yan kaɗan ne kuna fahimta to mafarki annabi ya zama gaske ko ba gaske ba yadda aka nuna mai a mafarki haka aka nuna ma habbai ido da ido waɗancan ba su da yawa za mu turmushe su wanga magana babu karo da juna kenan ko sannan wa yuqallilukum fi ayunihim wa yuqallilukum fi ayunihim kuma aka rika karanta ku a idan su mana su kuma suka ganin ku ba komai ba ne yan kaɗan ne kawai za su turmushe ku me yasa Allah ya wannan liyaqdi Allahu amran kana makula dan Allah ya hukunta wani al'amari da ya so ya hukunta kawai saboda mai su suna fadawa su ma suna fadowa ga mala'iku an aiko dubu guda ya kuke gani za a gama yaƙi kenan za a ci nasara shi yasa Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah fa ake mai da al'amara duk wanda ya mai da al'amarinsa ga Allah Allah zai sa masa mafita duk wanda ya mai da al'amarinsa ga wani ba Allah Allah zai bar shi da wannan wani ko ba zai iya ba yau masifa da ake fama kenan an nuna mun lokaci ina jin nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta abin mu addu'a na so mu dan rika kula da ladabin zama wurin karatu shi karatu wannan makaranta ce ta ilimi dole muna buƙatar tarbiyya akwai buƙatar girmama masu furfura annabi yana cewa wato laisa minna mallam mallam me mallam yuwaqqil kabirana eh ba shi cikin wanda bai girmama babban mu saboda haka ku matasa in kun zo da wuri kun sami wurin jingina kun sami fila wani dattijo ya zo daga baya mai furfura to a bashi jikin bangon ya jingina kai ka dawo inda za ka zauna babu jingina tunda kai matashi ne za ka iya zama har a gama baka damu ba ga wani bawan Allah Alhaji Musa ila ba ku san shi ba tun daga inda ya taho zo karatun babba ne mai shekaru ya kamata a ce kun ba shi wurin jingina amma tun da ba ku san shi ba kila shi ya sa amma nan gaba duk inda wani mai shekaru ya zo ko ka sami wurin zama kai matashi ka janye ka bashi ya zauna wannan shine girmamawa manya girmama su ake yi haka wato majalisin manzo sallam yake haka ya kamata muwa mu zama sannan kuma inda fili ka iya miƙe kafa kan babu kuma sai ka naɗe ta saboda yanayi na zama na haƙuri na makaranta Allah ka mana jagora Allah ka ba mu nasara abu na ƙarshe da nake so in gaya mana jiya na ɗan magana kan bishop da ya je gina masallaci kuma yake so ya wani alfahari da shi wanda na ce wannan kuskure ne to kuma kwatsam sai muka ji an ce kuma kaduna kiristoci sun je sun hada buɗe baki ko su suka gayyaci musulmi ko musulmi ne suka gayyace su an dai zo an sha ruwa lokacin shan ruwa tare da kiristoci suna nuna dai ɗaya ne ba komai to kaga wannan abun al'amura yan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah shi fa addini nan da kuke gani ba fa wasa bane ba. azumi ibada ne sadda zaka sha ruwan nan kai buɗe baki ta ma ibada ce yasa annabi ya ce man faɗara sa'iman falahu ajruhu ko wanda di ya buɗi baki mai azumi yana da ladansa ta yanzu kirista ya zo ya haɗa maka abin buɗe baki dan kwaɗayin tsiya da lalacewa ka ce kai ba abin da zaka buɗi baki sai da abin da kirista ya baka kaga nan gaba kuma zai saura gona laye ya kawo maka ka karɓa kenan ko nan haka haka dai kwaɗayin tsiya da lalacewa wai duk su fa suna yi ne da sunan abu da suke ce mata ƙarubul adiyan wai dina a matso kusa a fahimci juna duk yaudara ce kirista dai kirista ne cewa yake isa allah allah allah maryam allah ba su ne suke da trinity ba ko albin allah ya rushe a an ta kulta linnasi ta khizuni wa ummi ilahaini min min dunillah kai ka gaya ma mutanenka su riƙe ni da ni da mahaifiyarka da kai duk su riƙe ni allah ce a subhanak tsarki ya tabbata gare ka allah ban gaya masu wannan ba sai abinda ka umarce ni in gaya masu to wannan fa su ne fa soci ne wai su ne kuma wai za su zo wai za su kama abin buɗe baki a abin shan ruwa su yaudare ka duwai wai suna nuna addini ɗaya ne wai ce inna dina inda lahi al-islam kuma wannan ana haka na yanzu ƴaƴanmu jikokinmu in duniya na nan gaba mu san ya za a yi ba kenan kuma an yi kaduna an yi kilacen wajen su ina to wata sai ka ji zai gangaro kano ko sai ka ji kai ma kuma lokacin kirsimeti an gayyace ka coci ka je kai ma ai ɗaya ne babu komai wai gaya maka ɗaya ne da ɗaya ne a sauka ma annabi sura tun da guda qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun ha sura guda aka sauka ma annabi su daban lakum dinukum waliyadi addinin ku daban nawa daban ba wani tanazuli ku je ku kirsancin ku mai addinin mu ƙasa ta haɗa mu shikenan ku zauna lafiya ba a ce ku yaƙe ba a ce mu yaƙe ku ba kwaye abin da yake kuma kwaye tallata amma ka zo ka ce wai dan lalacewa da kwaɗan tsiya za a baka abin buɗe baki ka karɓa ko kuma za a gina maka masallaci to kai sallah a bukka mana laifi ne a share wuri a riƙa sallah hmm? jiya muka karanta aya da ku ba wanda suke raya masallaci raya masallaci iri biyu ne da raya shi ma'anawi sallah karatun ƙur'ani zikiri da kuma raya shi hissi a gina shi a sa mai fitilu a komai da shimfiɗu wannan raya wace ba mai wannan sai mai imani sai mai ba da zaka sai mai sallah haka Allah ya ce eh amma yau sai a ce su kiristoci da za su su muku dan yaudara mutanen da kullun ya kama suke ta ko'ina Allah ka samu gane Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka shirya da al'ummanmu ka shirya da matasanmu yanayin da muke ciki Allah muna roƙonka muna tausiri da sunayenka kyawawa sufofinka maɗaukaka Allah ka yaya damuwanmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar nan Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu aminci masu neman mu da sharri in masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu shirya ba ne Allah kai mana maganin su Allah ka mana maganin na cikin gida da na waje rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh ba da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin